Check microphone. Check one, two. Yes, it's the official premiere of Tauraron Boy. It's okay. What? Okay, check check wato barkanku da sake kasancewa da mu anang film house cinema ga manan a film house cinema inda wato muke tattaunawa da wato jarumai it's okay ba ai na ce I want to join the gang To wato eh, yadda na ce muku a ɗazu muna nan film house cinema inda insha Allahu yau za a premiering wato film in tauraron ɓoye kuma kawai daga waigawa um, afuwa da Allah afuwa da Allah daga wato waigawa sai ga wato babban tauraro kuma ɗan uwana kuma baba Muhammad Zain. Yes, amma dai kun san ce waka. Yes, waka a bakin mai ita ta fi daɗi. So bismillah ka san kuma wato abin da ke rike a hannu na ɗan uwanka ne yanda yake nema ɗan uwanka. Eh, shi muke tashi ko. Yes. So gaskiya ne na farko dai zan ce sunana Amina Abba Umar aka Nomis G aka The House of Rapper aka da Hip Hop Ambassador aka baban Muhammad Zain ɗin kai kai kai kauce wato wanda suke kallon mu yanzu kai tsaye eh, ta youtube mhm. na san za su so su san wato yaya kuma rapper kuma ya tsinci kansa a cikin fim eh. to ya abin yake to abu na farko da kai kan kai kamata ka sani ko kuma ce waɗansu ne kai ka sani amma waɗansu ba su sani ba mm. duk mutumin da yake music yana cikin fim duk fim kake dan jummai da dan juma ko ba haka ba kuma a wuri suke kuma kamar yadda na sa faɗa ko a ture sai ka yi sales ma sannan za a ɗauko kaya maka fim ɗin a music to saboda haka dama kawai kamar dama kana jira ne lokaci yayi kuma ka fara tsallo to an an fara tsallakowa din dan akwai waɗansu ma a gaba ba wannan din bane kaɗai ba. kana ganin kamar yanzu wannan fim in zai buɗe hanya wanda mutane za su ƙara wato fuskantar eh. wato shi kansa music industry in kuma a ƙara ba da support. Abin da ya sake nan ma nake jin daɗin yadda aka yi fim ɗin saboda shi sako ne ga mutane su fahimci matuƙa na menene talent. yau waɗansu a gidajensu za ka ga suna son ɗansu ya zama likita ko ya zama lauya wayar kwakwalwarsa ba irin wannan ba ce in mutum yana da basira da a duk inda yake talan ba wai waka kaɗai ba wani wuri da ka sani special to iyaye kawai su ba su gudunmawa domin yaran su saka sun kai ga wani ba maki sai ka zo ga yaron ne ma zai zo ya rike gidan kamar yadda cikin wannan fim din yake za ga yaron ne zai zo a ƙarshe kuma zai zo ya tashi gidan bacin su iyayen sun fada cikin kwata ko ka bane ba so shine mm. to a ƙarshe dan Allah wani kira za ka yi ga wato wanda suke gida da su fito eh, su fito su zo film house cinema don saboda su ma su bada nasu gudunmuwan. To kiran da ni kiran da zan yi shi ina son jama'a ka gane su fito ko dan su zo su ga menene ma a film din domin su zo su ga sakon film din da kuma su ga yadda ake hustle sannan kuma su zo su ga yadda mawaki yake zama ma superstar din wani ma bai sani ba bai san hanyar da zai fito amma a cikin film din za su ga matakan ma da ake bi shi yasa nake kiran jama'a su fito da kansu su zo su kalli wannan fim din na farko za a nishadantar da su na biyu za a ilmantar da su na uku kuma nake gaya maka ko wani darasi na musamman da mutane za su koya cikin fim to baban Muhammad Zain mun gode to kuma kun san wato tun da kuka ga ji dole ne wato ko ga ɗayan eh ka san eh, ɗayan ai kun san an ce ko gani ya kori ji ko <laughs> eh wato masu gemun nan suna neman su fara da mamaye al'amara amma dai ina ganin nima zan tara gero amma ba tare da bata lokaci ba da wa nake magana to suna sunana El Yakub Ismail Ibrahim wanda aka fi sani da Ricky Ultra aka mahakunci mawadaci to ban sani ba uh, Nomis G dai yanzu muka gama tattauna da shi kuma ya tabbatar da shi yana cikin movie din nan to ban sani ba kai ma wato uh, ka bayyana a cikin tauraron boye koya abin yake kwarai da gaske akwai rawar da na taka ni ma a cikin fim ɗin tauraron ɓoyen inda rod ɗin ma da aka bani na fito shine ɗaya daga cikin scouts ko in ce wanda suke A&R na waƙoƙi inda suke neman yara masu basira domin a tallafa musu kuma a ɗauki nauyin alal misali karatunsu da abubuwan da ya shafi ma waƙoƙi da dai sauransu. rawar da na taka kenan a cikin wani kira za ka yi ga wato mutanen da suke gida don su shigo film house cinema su masu bada nasu gudunmuwan. a to gaskiya wannan fim din fim ne zan iya cewa wanda zai ilimantar da musamman ma iyaye zai nishadantar da su kuma za su kara fahimtar cewa fa lallai 'ya'yansu suna da irin watakila baiwar da Allah ya musu daban-daban ba lallai ne a ce alal misali ɗanka sai ya zama likita ba ko sai ya zama watakila lauya ko injiniya ko makamancin haka ba watakila basirarsa ma yana wani fannin ne gaba ɗaya watakila a ce zai iya zama ɗan kwallo ka gane ko kuma zai iya zama watakila mawaki ko makamancin haka to irin wannan iyaye sai su yi kokari su ga cewa sun bawa 'ya'yansu gudunmuwar domin su tallafa musu kuma su ga cewa wannan abin da yaran suka sa buri za su zama kawai su ba su gudunmuwa domin su ga cewa 'ya'yan sun cimma burinsu a nasan abin da suke so su zama a rayuwa saboda haka kawai dai iyaye da kowa ga baki daya su ziyarci wato film house cinema a nan a dubai mall domin su ga cewa tabbas ba sun kalli fim din nan kaddai a ba su labari to mun gode ricky ultra kwarai da gaske godiya nake masha Allah To kuma wato eh, yanzu zan zakulo muku wato eh, fim in ga baki ɗaya ɗin gurungun eh, abokina kuma ɗana wato kafin dai ni ba ma sai na gabatar da kai ba bara ka gabatar da kanka da kanka wato wanda suke kallon mu yanzu kai tsaye daga gida a youtube wa me sunanka to kamar yadda dai kowa da kowa ya sani sunana sani cewa shaban wanda aka fi sani da freeboy shaba to freeboy shaba sai ga shi yau mun zo kuma wato premiering ɗin film na tauraron ɓoye wato za ka iya bayyana mana a kake ji a zuciyarka so gaskiya inda nake ji a zuciyata na ji daɗi sosai tunda wannan fim ɗin kamar na taka rawa sosai a cikin fim ɗin sosai kuma yau shine rana ta farko da za mu haska fim ɗinmu na tauraron ɓoye to yanzu gaskiya yana jin daɗi sosai na ji daɗi yadda na ga mutane sun zo sun ba mu haɗin kai da kowa da komai na gode dai sosai da cewa zan yi ko ko za ka ɗan guza sa'o'inka musamman ma matasa wani shawara ka ba su game da wato kaga kai kana karatu kana waka gashi kuma kana yin fim amma dai wasu za su ga kaman abin mai sauki ne to ya abin yake to gaskiya dai shawarar da zan ba su kawai ga musu to a ƙarshe kuma wani kira za ka yi ga wato mutanen da suke kallon mu a gida don su garzayo film house cinema to gaskiya abin da zan gaya wa mutanen mu su zo domin su kalli wannan fim din namu wanda aka fi sani da tauraron ɓoye fim ne da ya kunshi abubuwa da dama kala-kala so ni ina mai gawa mutane su zo su kalli wannan fim din na tauraron ɓoye. to yanzu kuma na ƙarshe zaka je na cika ka da tambayoyi ko tambayar ƙarshe da nake so maka bayan wannan tauraron ɓoyen wanda kuma abu ne a boye mutane su sa rai nan gaba wato zai bayyana da akwai sabon album sabon fim ko menene da so gaskiya a kwanan nan akwai sabon album ɗin da zan saki na wakata wanda aka fi sani da superstar insha Allah muna ina mai gaya mutane su jira domin su ga yadda zan saki album in kuma zai kayatar da abubuwa sosai. Mun gode. Ni ma na gode. To, manta masu kallon mu wato muna nan film house cinema inda ake premiering film in tauraron ɓoye da fatan wato ko ba ku samu daman shigowa yau ba za ku shigo a nan gaba to kuma ina juyawa sai na ga wata wato kun san an ce shiru ma magana ne eh, ba zan taɓa wata ba mutuniya ta ce amma dai sai ga ni ga mutanen kd and you know this day fine oh you don't find today a'a oboy oh duke kadai kin haɗu kin haɗu kin kwaɓe kin kwacibe kin damalmale amma dai ga wanda suke gida da ba su san wace ce a kusa da ni ba za ki iya gabatar da kanki to sunana magdalene adamu Madeleine Adamu wanda ta taka wani irin rawa a cikin fim ne ko kai kin zo kallo? A ban zo kallo ba gaskiya ni ce matan Tiwa Shaban. Okay. A cikin fim ɗin Eh, ba za mu tambaye yake ko me ake yi a fim ɗin ba suna so su sani su zo. Yes, amma dai wato um, an yi la'akari da kaman wannan fim ɗin an wato karkace daga kan yadda aka saba. wato ya kike ganin wannan sabon salon da aka fito da shi na fim musamman ma a Kannywood wato wani irin cigaba kike hangowa a gaba eh to gaskiya na so wannan story ɗin da producer ɗin ya haɗa don it has to do with a whole lot of ba just strictly hausa bane kawai so da aka bani script ɗin gaskiya i was really impressed da na gani okay is mixed you can speak english in it zaka kai hausa zaka kai yoruba you know it's all mixed up so na ba da gaskiya duk wanda zai eh, duk wanda ya ce zai kalla zai gane abin da muna koyi kuma akwai a whole lot of things da zaka koyi a wannan kuma i know the greater one is coming kuma wato abin da na gani wato an riga an saba kallon fina-finai ana jin waƙoƙi na soyayya amma dai kina ganin kaman wato karkacewa da aka yi aka shigo da kuma waƙoƙin hip hop ciki da da an sassaka waƙoƙin da aka saba amma na san da waƙoƙin hip hop kina ganin kamar zai ƙara ƙara wa Kannywood market da kuma audience gaskiya zai kara ma Kannywood matsayi don duk fim ɗin Kannywood da nake watching there is nothing like hip hop so wannan ya fito different and unique so definitely zai kara mishi matsayi to wanda kira zaki ga wanda suke gida don saboda ki zabarar da su su masu zo film house cinema su bada nasu gudunmuwan eh to jiya na yi magana a a freedom fm na ce i'll be expecting kowa da kowa ya zo mu shakata mu ji daɗi mu yi watching ba sai an gaya maka ba so ya kamata ka zo kai maka kalli ma kanka in ka kalla ya fi daɗi da je gida ana baka labari so still yet i know i'm expecting some people kuma na ba da gaskiya suna nan zuwa mun gode magdalene ni ma na gode who's next Pardon? Okay, Oma Gombe. To. yes to kuma daga da na leƙa na leƙo masu kallon mu a yanzu haka sai na hango wani ɗan uwa eh wani ɗan fillo <laughs> wato shi na ce bara shi ma in garziyo in ji wato daga bakinsa mun dai za mu so ka dan gabatar da kanka duk da dai baka bakata gabatarwa ah, Assalamu alaikum ah, sunana Umar Gombe um, filmmaker Yes. Uh, ah, sabon abu ni mutum ne da na yi imani da sabon abu ko mutum ne da na yi imani da ko sabo ko ba sabo ban taimaki 'yan uwana uh, tauraron ɓoye labari ne da ya rubutu kuma ya tsaru kuma ya samu manyan jarumai da babban darakta wajen aiwatar da shi so fim ne da zai kawatar da ku sosai da sosai saboda um, daga producer zuwa jaruman zuwa director gaskiya sun yi kokari wajen daukar fim din da har ya kawo wannan matsayin gaskiya um, bai zo ya ga wannan fim din bai is missing ɓoye labari ne mai kyau da ya kamata ka zo gani da kai da 'ya'yanka da ƙannanka da 'yan uwanka da abokanka it's a very nice film and um, I'm sure you guys will like it. So come and watch. Thank you. Thank you. sha da ne ke sai na gan shi kuma sai ya ɓace. speaking da wannan old school men assalamu alaikum bakan Kodari. dare wato ma mu so mu dan tattauna da ku kai tsaye daga youtube da farko na'am da kumurari 24 muna streaming live a youtube yanzu ne muka sun hango ka muka ce bara mu zo mu gaishe da baban namu da sadiq mafiya 24 na'am <laughs> so eh, da farko wato za mu so ga kamar nan ka gabatar da kanka ga masu kallon mu a gida an ba matsala sunana ibrahim muhammad mandawari eh, mun ga ka zo wato eh, film house cinema don premiere tauraron boye so a matsayinka na baba a industry nan Film in ya zo da wani sabon solo so za mu so mu ji ra'ayinka game da shi tauraron koyon da kuma wato gaba da kai gani maybe zai iya kawowa well ban shiga ba saboda tukuna so ba zan iya ce wani abu game da tauraron koyi ba amma dai ganin shi producer din na san baya shirya fim mara kyau kuma the other time na zo na ga wani fim dinsa and uh, i was highly impressed wannan ce ta sa na ga ya kamata wannan karan ma an sake dawa na tabbatar ba zai kawo fim mara kyau ba hmm. to mun gode to eh, wato kun san yau a ah, mai sa ido na tashi kuma ina lekowa sai na hango kuma wani dan uwa amma dai zan ba shi dama ya gabatar da kansa to salamu alaikum masu kallon suna na nasir e dorayi wato mai ɗaukar hoton fina-finan hausa wato ga ka ka zo wato taya premier na tauraron ɓoye da dai duk ba a shiga an ga fim in ba an ga abin da ya kunsa amma dai mun san fim ne wanda wato ya ɗan zo da wani sabon salo um, a kan yadda aka saba musamman ma irin wato waƙoƙin da aka shigar da kuma jarumai sababbi wanda kuma da ba jarumai <laughs> ne ba aka shigar da su ban sani ba ko kana da ra'ayi game da abin da ka gani dan tsokaci kafin wato ka shiga ka kalli fim din to ni wato masu kallon mu dai kusan ma ce da wannan shi fim da ake ta haska tauraron boye kusan ni ne kamaraman ɗin ah, magana ma ta eh, ƙare ne na ɗau hoton ni na yi shi tun daga farko har ƙarshe to abu ne wato yake da abubuwan al'ajabi wanda yaro ne yake da yake karatu to amma kuma mishin ɗinsa abin da zuciya suke so don ya ji wata ɗaukaka wace allah yake wa mutane daban-daban wanda tun kafin ma a ce akwai karatu akwai wanda suka yi ɗaukaka akan waka to kuma sai yaron sai ya kasance akwai lokacin da ya sa zuciyarsa shi yana son ya zama mawaki to kuma har shi kusan a cikin fim ɗin malamin sa yake cewa me yasa kake son ka zama waka tun da dai gashi kana karatu sai ya ce to a in dai har waka ba za ta hana shi yin karatu ba to shi dai yana da bukata ya zama wa eh, bai ga matsala a tare da yin waka ba to yanzu a matsayinka na cameraman wani irin ci gaba kake sa ran ko kake ganin wato zai kawo industry din nan a gaba eh to industry dai shine wanda har ga Allah akwai ci gaba tunda da industry tana da yawa talent talent talent talent ne department department ne to kaga ci gaba tana nan sai dai kawai la iya kawon da su ba dai harkar suke yi ba to su ne ba sa ganin ci gaban amma mu da muke cikin harkar mu mun san ci gaban harkar eh. to a ƙarshe wani kira za ka yi ga kuma wato mutanen da suke gida don saboda su garzayo su ma a dama da su to eh, mutanen da suke gida ni dai albishir ɗin da zan musu shi dai tauraron ɓoye abu ne wanda yake a ɓoye ya kamata kuma a ce sun taso sun zo sun kalle wa idansu a cikin ita wannan fim house da ke cikin shoprite da ke zurot eh, ya kamata a ce sun zo sun kalle idan su don duk abin da za a faɗa ba za su gane ba sai sun zo sun gani gani ya kori yawo gani ya kori ji eh, eh. to masu kallon mu a gida ka kumanta muna nan film house cinema inda wato ake premiering ɗin film ɗin wato tauraron ɓoye kuma insha Allahu za mu ta zaƙalo muku wato 'yan kallo da jarumai da wanda suka ba da gudunmuwa a cikin film ɗin ɗaya bayan ɗaya wanda ji wanda muka tattauna da su kuma insha Allahu za mu kewaya mu ci gaba da sa ido kuma mu tattauna da mutane da dama akan wato abu da ke faruwa To eh, da farko da farko zan so wato eh, ka gabatar da kanka ga mutanen da suke kallon mu kai tsaye a yanzu haka. To jama'a assalamu alaikum kanawa na ga ku sunana Don R aka Arewa Finance. Eh, kuma yana tare da Dr. Pio PUR da E. wato zan so in sani a matsayinka na mawaki duk da dai ba zan ce ka yi sharhi akan fim ɗin batun da baka kalla ba amma dai wato eh, na san ka dai san fim ɗin abin da ya kunsa sau me ra'ayinka akan wato wannan sabon salo na fim da aka fara kirkirowa a Kannywood bisa la'akari da wato matsayinka na hip hop artist eh, kuma gashi an kawo fim kuma wato na Kannywood mai Hausa mix da English kuma an saka hip hop a ciki. to sai a dai tun da dai ban kalla ba tukuna idan na shiga na kalla zan sani amma dai i expect more of stage performance studio working na hip hop in ga yadda waƙoƙi suke tashi yadda ake haɗa ta kuma na san zai kyau da akwai mutane na sun rike ultra nomis g kai kauce da kai ka bari kawai sai ma na baku labari dan na ga advert ɗin kaɗan amma biyan da sun ai to yanzu yadda kai ka garzayo na san ko da akwai dalili sau zan so wato wani kira za ka yi ga mutanen da suke kallon mu a gida su ma su garzayo su zo su bada nasu support to da Allah a gurguje in kana gida kuma kana kallon mu kada ka bari a baka labari saboda ita wannan mubin ba abin da zan zo in baka labari ba ne gwara ka zo kalla da kanka a gurguje ku taho ɗaya bayan ɗaya don muna nan muna kuma jiran ku kuna ta jin mu muna ta tattauna da mutane da dama da har yanzu ba mu tattauna da mai gayya wato mai wannan ba so zan so ku biyo mu don saboda in tsakullo daman cewa muka bara mu tattauna da rigowar amma dai daga baya mun tattauna da wato eh, me ake cewa mai ake cewa mai gayya mai aiki <laughs> to eh, za mu so ka wato gabatar da kanka tana an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi an fi yin santi ko to gaskiya ne to ni dai suna na tiwa shaban jarumin fina-finan hausa kuma producer na fim ɗin tauraron boye to wato ga wanda suke kallon mu yanzu kai tsaye a youtube ba dole ne su san wato gudunmuwan da ka ba wa music a baya ba eh, wato um, kowa na cewa sai ya gabatar kansa amma ni bara an gabatar da bayan Allah nan <laughs> wato shekara goma sha biyar da suka wuce ma eh. wato an gaggarmaya waka an yi faɗi tashi Allah dai ya biya eh, nomin kintsatin jiya cikakkun 'yan Najeriya wanda ya san wakan na ya ne wanda bai sani ba kuma ya gaskiya amma dai yanzu kuma wato mun kawo wani matsayi da wato ba mu ba mu ne suke wato taka rawan gani amma dai wato menene babban abin da ya sa ka ga to freeboy yana yin waka ka ce ko to bara kuma ka kirkiro film amma dai ba wai film kawai ba amma dai film wanda is based around waka eh, what's the logic behind it eh wato kasan shi harkar entertainment tana da faɗi da yawa mm. kuma dukkanin mawaki idan ya cika yi batsa ko da a kasashen waje zaka ga cewa yana yin fina-finai saboda irin wannan fina-finan suna ƙara boston din stadium din shi yana ƙara suna to shine na yi ƙoƙari na amfani da wannan dama tunda ni ƙwararre ne a harkar fina-finai kuma na san harkar waka kuma shi yana yin waka to me ya kamata na wakariyan shi wanda zai taimaka wa shi a harkar waka sai na ce to bari mu integrating din waka a cikin fim in yi so kaga sai ya zama na mutane sun nishadantu da da waka kuma sun kalli labari wanda zai zama akwai ilmantarwa nishadantarwa kuma da faɗakarwa to yanzu wato a matsayin ka na komai da ruwanka eh kamar kai kenan eh, a kamar da <laughs> eh, eh kamar eh, da kamar da eh ni ni ba komai da ruwana ba da akwai bangaren da na dan makale amma dai da match ne zaka kwatanta kanka da shi ko ne komai da ruwanku wato a matsayin ka na producer wannan movie din wani buri kake sa ran wato fim din wani irin ci gaba kake sa ran fim ɗin zai kawo ah, masu actors from kannywood nollywood har ma da fararen fata daga lebanon har daga ghana to wannan wannan ba wannan ba wani abu ne ya jawo haka illa wato idan muka gayyaci yan uwanmu da suke kudancin kasar nan ko suke wajen Najeriya muka haɗu a wuri ɗaya muka yi wani muka samar da wani abu zaka ga cewar mun za mu dinga karuwa da ilimi tsakaninmu saboda yadda dan Nollywood yake aikin fim ba haka dan Kannywood yake ba by the time da ya zo kuka aiki zaka gane cewar ga wani abu da baka iya ba zaka koya shi ma kuma zai ƙara cewa ashe a ƙasar Hausa ga wani abu da ake da bai iya ba to kaga kenan zuwan mu gabaki ɗaya wuri ɗaya zai kawo wata dama inda za mu fuskanci kanmu da yanayin aiki da dabaru da sanin makamar aiki wannan shi ne. na san wato kayi baki da yawa so ba zan ci gaba da rike ka ba amma a karshe eh. wani kira za ka yi ga wanda suke kallon mu a gida don saboda su garzayo su zo fim domin jan hankalin mutane su zo film house sinima tun daga yau ranar goma ga wata an fara nuna fim din tauraron boye kuma muna kira waɗanda suke kallon mu yanzu a gida za ku iya zuwa a kowane lokaci so bakwai ake nuna tauraron boye a rana daga yau har zuwa sati biyu za ka iya zuwa a kowane lokaci domin ka kalli mai tauraron boye zo da shi. To, mun gode, Allah kuma ya taimaka. <laughs> To, eh, bara, hmm?